wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadith wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ishirin ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 22 ga watan februari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'i fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 31 daga tsakiya fa'ida ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فائدة وهناك حديث عن أبي موسى akwai wani hadisi daga abi musa al-ash'ari radiyallahu an yufidu anna al-amala bil ilmi wanda ke amfanar da mu cewa lalle aiki da ilimi hmm. wa bayna al-mustahiqin da kuma yada wannan ilimi tsakanin waɗanda suka cancanta a yada ma hmm. yu'inu ala tasdiqihi yana taimakawa wajen tabbatar da wannan ilimin yada ilimin ga waɗanda suka cancanta ba wai a sanya lu'ulu'u a wuyan alade ba kaga idan an sanya lu'ulu a wuyan alade zai je ya turki ma ya fada cikin kwata da sauransu wannan lu'ulu ba zai tasiri ba amma an karantar da mutanen da suka dace wanda za su yi amfani da ilimin da amfanar da kansu da amfanar da al'umma an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yaza an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a wal ilm da kuma ilimi da masalin ghayt al-kathir kamar misalin girgije ne mai yawa asaba ardan da ya zuba a kasa misalin kamar ruwan sama ne mai yawa wanda ya farara a doron kasa fakana min hanaqiya ya kasance daga cikin wannan girgije ko ruwan sama a daga cikin ƙasa kai daga cikin ƙasar da ruwa ya zuba akwai wanda yake mai tsarki irin ƙasar nan mai kyau sosai qabilatil ma'a sai ya amshi wannan ruwa fa anbatatil kala'a sai ya tsirar da ainihin wato abinci wal ushbal kathir da ciyayi masu yawa ya tsirar da abinci na mutane kuma ya tsirar da ciyayi na dabbobi masu yawa an gane ai dama ƙasa in yana da kyau in ruwa ya sauka za a amfana ko idan an yi noma zai fitar da yabanya mai kyau sannan kuma ciyayi za a gansu gasu nan masu kyau lublub dabbobi su ci wa min ha ajadi eh to ya kasance daga ciki akwai irin fagodin nan busasshen kasa irin kasan nan dan dauri busasshe daskararre wanda yake mai karfi wanda idan ruwa ya sauka a wajen bai cika nutsewa cikin shi ba amsaka tilma'a sai ya rike ruwan kawai ya rike ruwan ne amma ciyayi ba za su iya fitowa a wajen ba saboda yana da tsauri da yawa an gane ku haka nan abincin mutane ba zai iya fitowa ba sosai yana da tsauri fa nafa Allahu biha an-nas sai Allah ya amfanar da mutane wato ya tara ruwan shi ya tara ruwan shi ba zai sha ruwan ba amma mutane za su amfana da ruwan an gane wannan ko na'am fa sharibu sai mutane suka sha wa taqaw suka shayar wa zara'u har suka yi shuka Na an gane hmm. shi ya tara wa mutane ruwa ne amma shi bai sha ba kyakkyawan misali na mutumin da ya haddace hadisan manga Allah ya haddace hadisai amma ba ba ne shi in ka nemi ya kawo ma hadisin manzo Allah zai zubo ma hadisun da kake so amma ka ce ma ya baɗin hadisun ba baɗi. akwai mutanen da Allah ya ba su ƙarfin hadda ba fahimta an gane to irin wannan kaga zai amfanar da mutane ya tara hadisi kamar kwamfuta yanzu za ka danna kwamfuta ya baka hadisi amma shi kwamfuta ba malami ba ne to akwai mutane da yake su ma'abota ruwaya ne amma ba ma'abota diraya ba za su iya ruwaito ma hadisi ga abin da manzo Allah ya faɗa amma ba za su iya fito da istinbadin shi ba to kaga idan suka tara maka hadisin kai da kasar fitu za ka zo ka karɓi wannan hadisi ka haddace sa'annan ka fitar da insin baɗinsa sa'annan ka karantar da sauran al'umma ko na wa asabat minha ta'ifatan ukhra sai kuma ruwan ya kwarara a wani bangare daban kuma wani kasa daban innama hiya fi'an shi kaman fi kafako ne wanda yake bi kanke la tunbitu ma'an baya rike ruwa wala bitu kala'an baya sanar da shuka shi wannan kawai shi in ruwan ma ya zuba kwarara yake kawai ya wuce shi ruwan baya tsayawa balle wani ya fa'idantu suna ba Ta ga an duba guda uku ne kenan ko ruwan ya zuba a nau'in ƙasa guda uku ƙasan farko shi ne ƙasa wanda annabi ya kira ƙiya, ƙasa wanda yake tatacce wanda ruwa na sauka zai tsarar da shuka ya tsarar da ciyayi kaga anan wajen shi ya amfana shi ƙasan sannan kuma mutane su amfana a gani shi malami ne in ya haddace zai amfana sannan ya amfana da sauran jama'a da shi shi kuma wannan na biyan zai tara ma ne zai tara wannan ruwa din ne masu ɗiba su su ɗiba su amfana amma shi baya shanye ruwan shi kuma wancan ruwan na zuwa kawai shi ke a ruwan kawai wucewa yake kawai shi gangare ne kawai ruwa zai zo ya wuce ne kawai ya tafi ruwan ma ba zai tabbata ba kaga shi in ka duba shi bai yi karatu bai karanta da kowa ba bai yi karatu ba bai karanta da kowa ba na'am na'am baka fakadhalika mithlu man faqaha fi dinillah to wancan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah nafa'ahu Allah bima ba'athani Allah bihi sai Allah ya amfane shi da abin da Allah ya aiko ni da shi Ku gane ko ya karanci addinin Allah Allah ya amfane shi da abin da Allah ya aiko ni da shi shine wanda da'ifatul nakiya din nan an gane da kuma wancan na biyun wanda shi ma ya dan amfana tun da ya haddace yanzu kamar a ranma wanda ya haddace Kur'ani bai san ma'anin shi ba ai zai ja baki ya amfana in ana neman wata aya ai zai bayar ai shi ma ya amfana yawa amma da za a nema ta to yanzu malami mai wa'azi ya dan samu uzuri a ranma ka ci gaba to nan ne matsala nan ne gizo ke saka sai dai kawai an rama ya dan yi tilawa kawo kala ya dawo inda zai zallan an rama din ne na'am fa'alima wa allama Yauwa sai yi ilimi sannan kuma ya karantar da mutane wa mallam man lam yarfa bi dhalika ra'asan. da misalin wanda bai dago kai ma ya ma kalli musuluncin ba lokacin da manzo Allah yake da'awa bai ma dago kai ya kalla ba shine wannan wanda ruwa ke wucewa din da ya gargara ya wuce ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به بي كرب شريعة الله وانت أكا يقول للشيبة شيني لك نعم قال الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر الله يبذر ما يطلع شيء شري وانا هدين قال القرطبي وغيره يجي الإمام القرطبي ده وانا انت سنطرة فكما أن الغيث يخرج لبلد الميت كما يندى كرجي يجي راية غريمة تبشي فكذلك علوم الدين haka nan ilimin muka na addini suna rayar da zuciya mata ce شبه نعم كتاب الزبد حرف الصادق بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم عليك من الأمور بما يؤدي إلى سبل السلامة والخلاص وما ترجو النجاة به وشيكا وفوز يوم يوخذ بالنواسي وليس ينال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي نعم. وإن تشهد يدا بالأمر تفلح وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين بكل ونصي للأذان والأقاصي نعم. عليك من الأمور بما يؤدي إلى كلزمت كلزمت daga cikin al'amura bima yu'addi ila subul salama abinda zai kai abinda zai sadar da kai zuwa ga hanyar aminci ko zuwa ga hanyoyin aminci wal kalasi da kubuta wa matar bin na najata bihi eh da kuma abinda kake kaunar tsira da shi wa shi kan da gaggawa kalli zinci eh, alaika bi matar jin najata bihi wa shi kan kalli zinci abinda kake neman tsira da shi da gaggawa mm. wa fauna mm. kuma kake neman samun babban rabo mm. yau mai yi ukazu din na wasu ranar da ake riko da tukwan kai hmm. alai sai yunalu afuwallah illa wato ba a samun afuwan Allah ta'ala hmm. illa bi tadbirun nufusi sai da tsarkake rayuka min daga sabon Allah wa in tashdud yadan bil amri idan ka zage damtsi idan ka daure ka tamke hannunka da al'amari ba na kinaya na idan ka zage damtsi da al'amari za ka samu nasara duk abin da kake so ka yi sai ka dage sosai a kan shi za ka cimma burinka insha Allah wayin ta'ajil fa malaka min manasi wayin ta'ajil idan ka karkace fa malaka min manasi ba ka da wato hanyar baudewa badal ne bi kulli rifqin da kuma da'a ga iyaye da kowane irin tausasawa wa nusi lil adani da yin nasiha ga na kusa wal aqas ga na nesa na'am نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتشهركم ذلك وقد نبحت آيات الكتاب وما كان منها من ملازم عجبت بمعجب بنعيم وقال ذلها ذل اللوازم وراد أن ينال سراب ومكون بأيام اللذاذ نعم وموسم للمقام بأرض فحم وحشت بها لسه مغازي وموسم قاعد ألا بلد ففيه ذل رزازي نعم kad na hatta ayatul kitabi hakika ayoyi na qur'ani sun fadakar da kai ga tsoron Allah hmm, kama min malazi hmm. wato samsan babu malaba hmm. kal hizri kaman yin taka tsantsan min har daga gare ta an gane ayatul kitabi kan na hatta ayoyin littafi hakika sun fadakar da kai kama min malazi samsan babu wani malaba kal hizri kaman yin taka tsantsan daga gare ta kal hizri minha na'am na yi mamaki bi mu'jibin bi ibi duniya da mutumin da yake jiji da ni'imar duniya ina mamaki mutumin da yake jiji da ni'imar duniya wa zillu ha zillu liwazi da mutumin da yake cewa inuwar ta inuwar labewa ne ina mamaki shi mutumin da ke cewa inuwar duniya inuwa ne na labewa mai za a labe a wajen rajin an yi la saraba shurbin da kuma mai kaunan ya samu kawalwar da ya na sha yana so ya samu kawarwar biya na sha kuwa ya san kawarwar ya yi shi ne wanda ya sabu hulka mu'anu ma'an hatta iza ja a hulam ya shi an shi ne kawarwar ya mutum na tafiya kan titi zai ga wani waje kamar ruwa daga nesa daga yazo zai ga ashe ba ruwa bane kawai hasken banza ne to shi ma wannan mutum yana so ya samu kawarwar ya na sha ya je ya dauka ruwa ne sai zo ya ga kawai ashe babu komai a wajen kuma bune amma kuma an masa kamun ga da ayyamin da zafi da kwanakin jin daɗi an masa kamunga bi ma'ana an cuce shi idan an ce an mutum kamunga shi ne a hausan kaduna gisa an masa gora ana siyar da abu dubu ɗaya aka siyar ma dubu goma an cuce ka an maka munga to mutumin da ya zo ya dogara da inuwan duniya ya ki tsayawa ya bauta ma Allah an masa kamunga an siyan mai da duniya ɗan kaɗan ya yi hasarar lahira mai yawa eh mutumin da yake fifita zama a ƙasa na fako ya fifita ya zauna a ƙasa mai tsauri wanda babu ruwa hasha mai kewa ina ce mai kewa babu wani mai mai maka kewa akwai kewa akwai mai kewa ina ce waje mai kewa kai kaɗai za ka zauna babu wanda zai saya ka fira babu mai kwantar ma da hankali to mutum ya fifita zama a ƙasa na fako mai kewa bi halin sun a gare ta akwai yan fashi mugazi masu kwace dukiya a gare ta akwai yan fashi akwai yan kidnappers wani yanzu billah na wa mutum qa'atin da mutumin da yake fifita fako la ba fiha wanda babu ciyayi a ciki hmm. ala baladin kasiri ya fifita shi akan kasa mai tsatse hmm, ba ya yi kasir kasa mai tsatse shi ne kasan da kana shuka zai fito hmm. shi ne wanda manzo Allah ya kira ta'ifatul nakiyya kabilatul filma? an gane shi ne baladin kafir kasa wanda yake mai tsatsi kuma abokin fi ana ruwan sama yana sauka a jikinsa ga tsatsi kuma ga ruwa na sauka na shi kenan na'am sai kuma duwaye billahi ma'am shafi na tasa'in da shida bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim hadith du'a'u al-ulati bis-salahi shi yin addu'a ga shugabanni cewa Allah ya gyara mana su wa adamu la'anihim da rashin tsine musu wa sabbihim ala al-manajir da rashin zagin su akan mumbari dalilun ala annana nubarriru wa nujawwizu ma yartakibun shin dalili ne akan cewa mu muna muna mun ah, mun goyi baya sannan mun halarta abin da suke aikatawa min wal na zalunci da kuma karkacewa yanzu shugabanni wato yin addu'a ga shugabanni cewa Allah ya shirye su da kuma rashin tsine ma shugabannin da rashin zagin su akan mumbari dalili ne akan cewa muna goyan bayan zaluncin su shine tambayar Ya اعلم رحمك الله تعالى يجي كفني يا كيدن هو الله يبارك رحمه نعم ان دعاء لولاة الامور بالهدايه wato ya kai ɗan uwana mai karamci cewa lalle addu'a ga masu jibintar al'amura shugabanni yi musu addu'a da cewa Allah ya shirye su wa adama la'anihim ala al-manabir da rashin tsine musu akan minbarori la yadullu ala hubbihim wannan baya nuni kan kansu ba baya nuni cewa ba tun da kaga malamai ba sa tsine ma gwamna ko shugaban kasa ya nuna suna san shi ya nuna duk abin da yake yi suna goyon baya la ba haka bane hmm, wata bariri zulmihim da kuma goyon baya na zalincin sa la bal huwa min babir tikabi aqaf ad-dararain a babi ne na wato irtikabi aqaf ad-dararain hmm. mutum ya aikata mafi saukin cuta guda biyu cuta ne guda biyu wanda dole sai kai guda daya hmm. an bi mutum a guje ga wuta ga ruwa kuma dole sai ka fada guda daya to wanne za ka yi kaga mutum zai zaɓi gashi ko misali ma in zan iya sha fashi inda za a gane an bi ka a guje baka iya ruwa ba aka bi ka a guje baka iya ruwa ba kuma ga wuta ga ruwa dole ne ka fada cikin ɗaya daga ciki ko ka tsaya kashe ka to wanda ya fi ma sauki a ciki ka fada kaga gara mutum ya fada ruwa shi ruwan nan koda baka iya ruwa ba insha Allah in ka fada ciki kila kai sa'a wani wanda ya iya ruwa ya ga kai ciro ka amma mutum ya fada wuta zai kone ne kurmus ko ba ka ba a in mutum ya fada wuta kaga wannan shi ne kira irtikabu a kafin zararai akwai mataki wanda musulmi ke rayuwa ya zama to ba zai taɓa yiwuwa su samu abin da suke so ba idan ba zai yi ka samu abin da kake so ba sai ka duba to mafi karancin cuta sai ka fada cikin shi an gano wani ko don dole sai ka rayu to ba zai yi a ce ba za mu rayu to tunda dai za mu rayu din to kuma muna rayuwa a cikin matakin da muna neman haƙƙin amma ba zai yi mu samu duka ba an ce abinda ba zai yi a samu duka ba kuma ba a bari shi duka ko shi ne in ba a kafin da dararai da saboda haka su gabanin nan in san samu ne mu samu mala'iku zama mu wanda la ya haso da laha ma'amarahun wa ya faru na mayu maru inda zai yi ta ce mala'iku su ne shugabannin kaga za mu samu karshen adalci kenan to tunda ba zai yi ba sai ya zamanto Allah ya zo ya jarabe mu a wani zamani shugabannin karkatattu ne su shugabannin ba sa riko da addini yadda ya kamata to idan Allah ya jarabe mu da irin wayannan yaya za mu yi mu rayu shin shugabannin suna yin wayannan kurakurai za mu zo ne mu sai ya tun da dai shugabannin suna zalunci mu ƙara addu'a Allah ya tsine musu in Allah ya amshi addu'a yaya zalunci raguwa zai buga ruwa da ma can yaya lafiyar kura eh? sai kuma gashi nan da ma can tun kafin kai addu'a dama zaluntar ka ake yi sai kuma kai kace shugabannin mu Allah ya yi yi ne musu aka ce amin yaya kaga idan Allah ya amshi addu'an ka duk wani duk wani dabi'a na tsinuwa shugaban zai aikata duk wani dabi'a na tsinuwa kai kai addu'a ce ya Allah ka sa shugaban nan ya ƙara zalunta na ina fatan gane wannan idan shugaban ya lalace shugaban fa shine direba a yanzu ba ya sha kwaya ana ta cewa Allah ya kai mu Allah ya kai mu Saudiya Ladiya. sai kuma ka zo ka ce Allah ya tsine mai ya ƙara ya ƙara shan kwaya hankalin shi ya ƙara gushewa yaya kaga bala'i zai ƙaru kan bala'i kenan ko to shine abin da ake magana cewa wato ba wai muna son shugabannin bane lalura ne ya sanya muka zauna da su a haka tunda dai an ce fituna sana ma'a imamin ja'ir ha afdalu ko khairun min lailatin bila imam shekara 60 tare da shugaba azzalimi ya fi alkhairi fiye da dare guda babu shugaba ina ba ka gane wannan gara a ce shugaban akwai kuna da shugabanni amma azzalimai ne da a ce ku samu dare guda ba ku da shugaba sannan da zai faru yana da yawa suna ba ta gane wannan to wannan shine abin da malamai suke magana nan na'am li'annana idza la'annahum bi ta'yin domin idan muka tsine ma shugaba shugabanni muka ayyana sunan Allah ya tsine ma shugaba wani hmm. ko gwamna wani ko ciyama wani hmm. Izadu sharran ala sharrihim za su kara sharri ne akan sharrin su hmm. wa yadullu ala ma qulna abin da yake nuni ga abin da muka faɗa ma abu abin da abu amr al ya faɗa al-fitan al-tafish al munkadir daga muhammad bin al-munkadir kala yace lamma buyi a lokacin da aka yi mubaya'a ga yazid dan muawiya radiyallahu a aka yi ah, lokacin da aka yi mubaya'a ga yazid ibn muawiya umar sai aka ambaci wannan ga Abdullahi dan Umar radiyallahu an fa qala in kana khairan radina sai to idan alkhairi ne mun yarda mm, wa in kana sharran sabarna idan kuma sharri ne mun yi hakuri kun gani ko ya nuna in sharri ne ba muna so bane a mun yi hakuri ne eh mm, wa ma'ana hada ma'anan wannan anna min alwulati man huwa khairun lil ibad lalle daga cikin masu mulki akwai wanda shi alkhairi ne ga bayi da garuruwa wa hada radina bihi wannan kun yarda da shi ya annahu walin adil domin shi mai mulki ne wanda shugaba ne adili hmm. wa minhum man huwa fajirun zalimun kuma daga cikin shugabanni akwai wanda fajiri ne an zalimi da shi fa hada makruhul ladaina wannan abun kyama ne a wajen mu laysa fi qulubina shay'un min hubbihi a cikin zuciyar babu wani abu na san shi bi zulmihi saboda zalincin sa da fajircin sa walakin la yajuzu alaina sabbu sai dai baya halatta a gare mu mu shi shugaba ko da fajiri ne ko da kaza ne baya halatta mu zage shi wala anhu baya halatta mu tsine masa li'anna sahiba shar'i sallallahu alaihi wa sallama domin ma'abuta ma'abucin shari'a shine manzo sallallahu alaihi wa sallam harrama alaina sabbahu ya haramta mana zagin sa wa da kuma tsine mm. tunda dai manzo Allah ya hana mu to shi yasa muka halu mm. ba wai dan muna san shi ba mm. wa alaina an ya zamanto to wajibi a gare mu bi hakuri wa nastaghfir Allah min dhunubina mu neman gafaran Allah daga zunubanmu an gano wannan ko mu yi hakuri da zaluncinsa. sa neman gafaran Allah daga zunubanmu li anna Allah domin Allah bai rinjaye da irin wannan shugabanni a kanmu ba illa bi a a'malina sai saboda lalacewan ayyukanmu Dabi'unmu. shi ne ya haifar da wannan na shugabannin shi ne abin da ake cewa kamata ko yi wannan alaikum ko ba ka ba Yau irin halayen da muke da shi na rashin amana da rashin cika alkawari wanda wannan baya bukatar bayani duk wanda ya san dan Najeriya ya san mu talakawan Najeriya ba mu dauki alkawari a matsayin komai ba ba mu dauki amana a matsayin komai ba za ka iya mu'amala da ɗalibin ilimi wanda kuna karatu tare da shi ya karɓi kuɗin ka ya zalunce ka ko za ka iya zuwa kasuwa daga ɗalibin ilimi yana yin algush da shi abin da ya shafi rashin bin doka da kuma rashin bin dokokin Allah shi kana kansa abu ne wanda yake yana cikin jinin ɗan Najeriya to Allah ta'ala sai ya jarabe mu ya ba mu shugabanni irin haka sai ya zamanto talakawan Najeriya ba sa kishin ƙasarsu balanta na shugabannin Najeriya to wannan shine abin da ya sa Najeriya ta lalace da ce mu talakawa za mu gyara ayyukanmu to Allah ta'ala shi kuma ya alƙawarin zai ba mu shugabanci na gari an gane wannan ayi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya ƙara fito da abu fili zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato Allah ta'ala bai kasance zai canza ni'iman da ya ba mutane ba in Allah ya muku ni'ima kun samu shugabanni na masu adalci Ƙasarku akwai aminci eh? sai zama to kuɗin nan kun canza ni'iman su ci Allah ya canza muku to mu 'yan Najeriya an ɗabi'un da muka muke da shi shine ya ɗaya koma shugabanninmu ko da za mu shekara miliyan muna tsine ma shugabannin kawo muna tsine ma kanmu ne in muna so mu yi maganin wannan kowanne daga cikin mu ya duba kurakuran da yake ta bangaren ke gyara in Allah ta'ala ya ga mafi yawan mutane sun gyara to Allah ta'ala zai taimake mu ya biya mana bukatar mu fa alaina an najtahida bil istighfar ya zama to wajibi a gare mu mu dage wajen neman gafara wa tauba da kuma tuba al amal da gyara ayyukan mu intaha eh. wa man kana min al-a'immati yadhlimu an-nasa wanda ya kasance daga cikin shugabanni yana zaluntar mutane wa la yu'tihim haqqahum baya ba su haƙƙin su wa yufsidu fil ard kuma yana barna a doron kasa in an samu shugaba irin wannan azzalimi mai barna a doron kasa mm, birtikabil muharramat ta hanyar aikata abubuwan da Allah ya haramta mm, Allah subhanahu wa ta'ala hasibuhu to Allah subhanahu wa ta'ala zai masa hisabi wa akhiruhu kuma Allah ta'ala zai kama shi bi kadri ma takaba min al-qaba'ih gurgudan abin da ya aikata na biyagun abubuwa Allah ta'ala ba zai kare shi ba mm. eh منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف نعم شاكي نحن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسلمون الفاسق لملية من الإيمان بالكلية وتسوء أهل السنة باسا زاري وفاسقي wa fasiki wanda فاسقي cikin addini fasiki باسا زاري cikin إيماني ba sa fasiki wanda yake cikin musulunci dan ya aikata manyan zunubai ba sa zare mai imani gaba daya kamar yadda yan kawari suke yi su kawari da zarar mutum ya aikata wani abu na sabon Allah ko ya yi ƙarya haka ko ya saba alƙawari ko ya ci amana ko ya yi sata sai ce wane ya zama kafiri daidai da mai bautan gunki su ba sa bambanta kafirci na fir'auna da kafirci mutumin da ya saci kwai sai ce duk mutumin da ya saci kwai kaga dai fasiki ne shi to shi mutumin da ya saci kwai daidai yake da aure shi ma kafiri ne an gano wannan ko su yan kawari suna kafirta mutum don ya aikata manyan zulubai ba sa warewa akwai fasikanci akwai kafirci to su ahlus sunna ba haka suke ba wala yukhallidunahu fi an-nar sannan su ahlus sunna ha ila yau ba sa dawamar da fasiki wanda yake cikin musulunci a cikin wuta su ce fasiki wanda ya karya ya fita musulunci in ya mutu zai dawo a wuta ba sa cewa haka kamata kulu gulu mu'tazila kamar yadda mutazilawa ke cewa haka hmm. su mutazilawa suna cewa murtakibul kabira la huwa mu'minun wa la huwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilataini fa idza mata fa huwa yakhludu fil nar mai aikata manyan zunubai shi ba mumini ba ne shi shi ba kafiri ba ne shi yana cikin wani matsayi tsakanin wannan matsayi guda biyu amma fa idan ya mutu zai zama mahutar jahannama to da gidan kaga wannan shi ne ba mage ba kyanwa ko tun da ka ce idan mutum ya mutu zai zama mahutar jahannama ka burga shi kawai sai dai suka sai suka rage suka ce amma kuma azaban da zai kasance a kafu daga azaban kafiri na asali amma ba zai dawama eh? ko da misali wuta za a za a sa mutum a wajen kunnensa har abada ya sha azaba ballantana za a kona mutum cikin azaba amma ba zai kai zafin wancan na kafirin ba to ya biya na na bali fasiqun yadkhulu fi imani a fasiki wato yana shiga cikin sunan imani fi mithli qawlihi ta'ala inda Allah ta'ala ke cewa fatahari raqabatin mu'mina yan tabaiwa mu'mina yan tawiya mu'mina Allah nan da yace yan tawiya mu'mina yana nufin musulmi kawai an gane ko za a yan tabawa musulmi ko da bawan nan na shan giya ko da yana ƙarya in dai musulmi ne shi to za a yanta shi eh wa kad la yadkhulu bi ismi al-iman al to wani lokaci kuma baya shiga cikin sunan al-iman al-mutlaq hmm, kama fi qawlihi ta'ala kamar da Allah ke cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum kawai mu'minai sune wa'inda naka ambaci Allah hmm. sai zuciyarsu ya firgita zuciyarsu ya kada hmm. saboda tsoron Allah to kaga ai mai shan giya mai caca mai kallon fimafimai na banza bai shiga cikin nan ba saboda shi baya tunawa da Allah balle zuciyar shi ya kada yana kallon fim din basa har yana jin daɗi ya kamata inda akwai irin wannan ƙarfin imani a zuciyanka da zaran ka ga haramun za ka ce hannun ka firgita to shi da kuɗin shi ma yake zuwa ya je ya siya shi wannan ya yi rida da kuɗin shi yake zuwa ya je ya siya fim din basa ko da kuɗin shi yake zuwa gidan karuwai ya yi rida amma kuma ya imanin shi yana da imani amma mai rauni an gano wannan yana da imani amma mai rauni saboda haka zuciyarsu ya riga ya yi rauni har ma yana kallon saɓon Allah baya damuwa to Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum kawai mu'minai na wato ma'ana mu'minai na haƙiƙa, mu'minai masu cikakken imani su ne wanda naka ambaci Allah sai zuciyarsu ya dan kada ji tsoron Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin za zadatuhum imana sai ya ƙara musu imani kaga nan wajen bai shiga cikin nan ba barawo bai shiga ba mashayin giya bai shiga ba mazinaci bai shiga ba dan luwadi bai shiga ba mutumin da yake aikata sabon Allah bai shiga cikin innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah wajilat qulubuhum ba saboda wa'annan suna yin sabon Allah sai tsaye ba sa ma tunawa akwai Allah za su yi sabon Allah eh wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min shi ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mu'min wala yasriku to lokacin me shi mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mu'mini to me shi kafiri yawa kaga wannan ana nan ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mumini kamilul iman e imanin shi da kasashe ne ba ana nufin wai shi kafiri bane dan yayi zina an gane in kana so ka san fasara wannan hadisi shine hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu wanda manzo Allah ya gaya ma yake cewa malaika Jibril ya zo masa yace annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna ya ce lallai duk wanda waye mutu daga cikin al'ummata bai shirka da Allah da koyi ba ya shiga aljanna ya gama sai abu zare ce ya rasu da wa in zana wa in saraka shi ko da ya yi zana ko ya zata ya ce na'am wa in zana wa in saraka ya rasu da wa in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka sai kala cewa ya rasu da wa in zana wa in saraka ya ce na'am wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abu zar ko da ya yi zina ko ya yi sata ko abu zar ya fi ko su haka abin yake ina ba gane wannan ta kaga wannan sai ya fassara mana muka san ma'anar la yi zini zani gina ya zini huwa mumin ba wai in yayi zinan ya zama kafiri ne, sai dai in yayi zinan ya zama to fasiki imanin shi ya ragu shi mazinaci imanin shi ya ragu dan an ce a cikin zunubai bayan shirka ga Allah babu laifin da ya kai mutum ya sanya digon mani a cikin farjin da bai halarta gare shi ba da saboda haka idan mutum ya yi zina za a kwashe wani kaso mai yawa daga cikin imanin shi in ya tsara yin zina ana ta kwashewa zai iya wayan gari kullum yana saban Allah imanin shi na rauni idan imanin ya yi rauni shaidan zai iya samun dama ya cusa masa ko kafirci ne mai amsa dan dama karfin imani shi ke hana shaidan ya samu galaba a kanta to kuma idan saban Allah ya yi yawa shedan kan samu dama a kan mutum har ma kaga ya tusa wa mutum mummunan akida ya tura mutum zuwa ga kafirci dama ainihin imani yana raguwa kadan kadan kadan kadan kadan nan gaba sai mutum ya rasa shi amma shi zina karan kanshi mutum mutum yi ba kafiri bane shi sai dai zinan yana iya zamantowa wasila zuwa kafirci an gane in dai mutum zai rinka yin kullum kullum kullum yana rasa imani yana rasawa yana rasawa ana jiye mai tsoron wancan abu zai iya samun shi eh na'am wala yasriqu sariqu hina yasriq wato barawo baya sata mm. lokacin da yake sata huwa mu'min alhali yana mu'min mm. lokacin da yake sata menene shi kafiri ha kaga lokacin da yake sata wato ma'ana mu'mini ne naqisul iman ko wala yasriqu sariqu ina yasriq wa huwa mu'minun kamilul iman mm. lokacin da yake tsafa, shi ba mumini bane cikakke wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min kuma ba zai sha giya ba lokacin da yake shan giya yana mumini shi ma duka man wancan ne alhadis wa yaquluna huwa mu'minun naqisul iman suna cewa shi mumini ne mai tauyayyen imani aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabira mumini ne da imanin sa amma fasiki da kaba'irar sa fala yuqalikum al mutlaq ba a ba shi sunan kai sai a ce mu'minun kamilul iman wala yutlaq mutlaq al sannan ba a zare mai mutlaqin sunan a ce mai an cire shi gaba da shi ba ma mu'mini bane shi na'am الحمد لله نعم فهذا هو كلام شيخ الإسلام wannan shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alladhi ahala alayhi al-akhu Ahmad Aswayan wanda dan uwa Sawiyan shi shi wato shi ya mana ihala zuwa gare shi wa huwa yatadammanu bayan mukhalafati al-khawarij li ahli sunnah eh shi Ibn Taymiyyah wannan wannan ya kunshi bayanin sabawan khawarij ga ahlus sunna wa uqatil mu'minin game da masu sabo mu'minai fa ahlus sunnati la yukaffirunhum ahlus sunna ba sa kafirta masu sabo bi kitabi kaba'ir dhunub dan sun aika manya manyan manyan zulubai wal khawarij yukaffiruna amma khawarij suna kafirta su na'am alhamdulillah برضه هذه شرم sunna. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحج والغزو مع الإمام ماض واتو أي كهج لكم ياكي تارى الإمام واتو معنا تارى الشوقبة مملكي يا ذلك نعم وصلاة الجمعة خلفه جائزة صلى الجمعة بايغر وينشوى غبليدية هلسا يصلي بعدها ست ركعات زي يصلى باينتا زي ركعة الشدة يقفل بين كل ركعتين yana rarrabewa tsakanin kowace raka'a biyu zai yi sallah bayan biyu bayan sallar juma'a zai yi sallar nafila raka'a shida yana rarrabewa tsakanin kowace raka'a biyu ya yi raka'a biyu ya yi sallama raka'a biyu ya yi sallama A biyu ya yi sallama هكذا قال أحمد بن حنبل هكا إمام أحمد بن حنبل يقرأ رحمه الله الشرح نعم صلاحية الإمام كثيرة wato abubuwan da suka dace da shugaba suna da yawa hmm. wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wato mahallin hmm. wato gidibige su da kuma tara su walitilai alaiha da kuma tsinkaye zuwa gare su hmm. al-ahkamu sultaniya eh, idan mutum na so ya samu cikakken bayani shine ya koma zuwa ga littafin al-ahkamu sultaniya na Imamul al-Mawardi allati ulifat fi hada wanda aka wallafa dangane da abin da ya shafi shugabanci misalu al-ahkam as-sultaniyya lil mawardi misalan al-ahkam as-sultaniyya na mawardi wal ahkam as-sultaniyya li abi ya'la al-hanbali al-ahkam as-sultaniyya na abi ya'la al-hanbali wa kutubun ullifat fi hada da wasu littattafai da aka wallafa dangane da wannan fiha bayan salahiyyat al-iman wanda a cikin akwai bayanin abubuwan da suka dace daga imam wa hadha madhkurun fi kutub al-fiqh wannan an ambace shi a cikin littattafan fiqhu wa fi kutubil aqaid aidan littattafan aqidu kuma kama gudan. kuma gashi yanzu an ambata wannan littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari an yi shi ne akan ambaci aqidu da kuma manhaji na ahlus sunna wal jama'a awalan na farko annahu yatawalla salatal jumu'ati wal idaini lalle shi shugaba daga cikin abubuwan da suka dace da shi shi ne ya kamata ya jagoranci sallan juma'a da kuma sallan idi biyu hmm. a ka'ida kenan wa yusalli al-muslimuna khalfahu kuma sauran musulmi za su yi sallah a bayansa hmm. illa an yaftara huwa sai dai in shi ya zaɓi wani liman nan hmm. a gani asali shi ya kamata ya zama limamin juma'a da limamin idi shi kamata ya zama jagora wajen jihadi da sauransu hmm. sai dai idan ya zaba hmm. wa yukhliqu min al-ulama'i aw min talabati al-ilm man yusalli bin nas yawa sai ya nada hmm. ya nada daga cikin malamai ko daga cikin ɗaliban ilimi wanda zai yi sallah ga mutane lakin al-asla annahu ahqqu bil imama sai dai asali shugaba shugaban ƙasa ko gwamna ko waye shi ya fi cancanta ya zama to imam fil jumu'ati wal a cikin sallar juma'a da kuma idi biyu hmm. fa in istakhlafa man yaqumu bi hadha idan ya nada hmm. ya khalifantar da hmm. wanda zai tsayi da wannan aiki falahu dalika ya samu ya haka wa hadha alayhi al al-an wannan akan haka ake aiki shugabanni abin da ya faru shine zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi yana jagorancin duniya da addini gaba daya in an ce duniya da addini bangaren addini annabi yana jagorancin jihadi yana jagorancin sallah yana jagorancin azumi aikin hajji shi ke jagoranci to zamanin kula fawon rashidu ga baki daya kuma haka suka yi duk wanda zai yi mulkin ƙasa duniya kenan to shi ne kuma zai jagoranci addini na. sai zamanto haka aka yi har zamanin mu'awiya ɗan abin biya lokacin da sahabban manzan Allah su ne shugabanni sun ce mulki to a lokacin da mulki ya kubuce ma ainihin sahabban annabi aka koma bayan rasuwan ainihin mu'awiya a lokacin ne mulki ya kubuce wa sahabbai sai mulki ya koma wajen sauran mutane misali banu umayya wanda in ce banu umayya a tsallake mu'awiya a tsallake usman bin affan a tsallake mu'awiya su ma banu umayya ne to sauran wanda suka yi mulki irin su yazidu da irin su marwan bin hakam da ire iren su abdulmalik bin marwan an gani to daga baya bayan sun gama yin mulki wato suna mulki an samu kurakurai a cikin mulkinsu an samu ainihin fasikanci a cikin mulkinsu to su ma shugabannin su da kansu da suka fara gane cewa yanzu su sun fara ajiye addini sabon Allah ya musu yawa shugaba zai zo a zo a yi kiɗa ya yi rawa da mata ya sha giya misali to sai shugabannin suka ga cewa to wannan abin da muke aikatawa bai dace kuma ce mu za mu zo muna jagorancin al'umma a haka muna shan giya muna rawa da mata muna fasikanci muna zalunci ba to su da kansu kuma sai suka naɗa limamai sai ya zamanto su za su yi mulkin duniya abin da ya shafi mulkin lahira sai a daga dalibin su je ina ba gane wannan shi ya sanya aka samu wannan bambancin na mulki amma da duk a haɗe ne shi yasa idan kun karanta iziya ana maganan cewa in za a yanka rago na layya ana son wanda zai yanka ya zama imam ne sai liman ya yanka idan liman ya yanka dabba sa'annan sai sauran mutane su yanka shi ne ake tambaya shin wannan da ake magana cewa sai liman ya yanka ana nufin limamin sallah ne ko kuma al-abbasi ko limamin banu abbas ake nufi aka ce khilafun wasu ce ana nufin limamin da yake jagorancin sallan idi sai ya yanka wasu ce a limamin da aka nada don harkar duniya sai ya yanka to malamai suka yi sabani kan wannan abin da ya sa sabanin ya zo zamanin manzo Allah guda ɗaya ne kawai a dunkule manzo Allah shine limamin duniya shi ne limamin lahira haka zamanin kulafa wa rashidun to da aka raba yanzu wane ne zai yanka khilafun amma kila tun da harkar addini na kila ce to limamin addini ya yanka zo Allahu a'lam na'am na'am thaniyan na biyu huwa alladhi yuqimu al-hajja shi dai wannan sarkin musulmi limami din dai mm. shi ne wanda zai jagoranci aikin hajji mm. wa yaqudul hadith shi zai jagoranci shi ne zai zama amirul hajj shi zai jagoranci mahajjata wa yata'ammaru alaihim shi zai shugabance su wa yanzu fi mashakilihim shi zai ringa dubawa zuwa ga mushkilolin yana tunani ga mushkilolin su ya san yadda zai warware masa mushkiloli hmm. شر مسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رميهم أهل الحق بما هم براء منه wato daga cikin masailul jahiliya akwai harbin jifansu ga ma'abota gaskiya da abin da sun kubuta daga gare shi sai ga suna ta jifan mutanen kirki da abin da babu ruwansu an gane in aka samu mutane irin waɗannan to za a ce sun fada cikin matsala na jahiliya mutane za su samu malami mutumin kirki ko su samu wani ɗalibi mutumin kirki su ringa jefa masa wani irin kazafi wanda bai aikata ba abin da bai jau bai gani ba an gano wani ko to wannan yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya idan an same shi a wannan zamanin sai a ce sai a ce mutanen zamanin su ma suna da wani siffa daga cikin siffan mutanen jahiliya an gane misali kamar muhammad bin abdul ina yawan kawo misali da shi a sufaye da 'yan shi'a da suka fahimci cewa da'awan shi na da ƙarfi kuma lallai ya fi su gaskiya sai suka yi amfani da abin da ya kira farfaganda wajen ƙoƙarin baka da'awan shi ka ce shi mutum ne mai kafirta mutane babu ka'ida ka ce mutum ne wanda yake maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda baya son zikiri mutum ne wanda ainihin wato baya tafsiri baya bambanta tsakanin kufurin asgar da kufurun akbar kuma shi a wajen shi kowane zunubi gaba ɗaya ka ba'ira ne sun yi rubuce-rubuce sun yi kaza sun yi kaza a kan shi an gane a yi amma kaga idan ka koma zuwa ga littattafan shi za ka ga duk abin da suka ƙarya ne an gane to kuma wanda suka yi wannan abubuwa malamai ne har ma suna da mabiya amma suka yi amfani da irin wannan propaganda ɗin wajen ƙoƙarin fata shi da sauransu kamar nasiru dinin albani yanzu akwai mutanen da suka yi mai kazafi shi ma ta ce albani ba shi da wani aiki sai zagin malamai albani ya zagi malik ya zagi imamu Shafi, ya zagi imamu ahmad ya yi kaza ko suka ce kuma albani yana nuna gaba ɗaya malaman mazhaba ba su iya komai ba shi ya iya albani ya zo ya za a hadisi da gangan ya inganta da gangan to irin wannan farfaganda ne na ƙarya wanda irin wannan idan mutum ya ɗauki littafin wannan bawan Allah ya karanta zai ga cewa lallai mutum ne mai tsananin san a immatul arba yana son su kuma yana girma su abinda aka faɗa akan shi kazafi ne kawai an gane ko amma da wannan ne za ga ainihin masu ta'asubanci da mazhaba sun ce ai albani a cikin littafinsa zuwa zarafin nabi ya zagi imam malik ya nuna imam malik shahiri ne bai iya komai ba to kuma da mutum zai ɗauki wani littafi ba zai ba wani abu ba ce yabo ga imam malik an gane yayi sannan kuma mutum ya ɗauki wato shek rabi ibn hadi umair albarsani za ga shi ma za ga yan hizbiya suna ta mai ƙarfafi cewa mutum ne mai tarwa ba ka'ida mutum ne mai jarraha mutane kawai da ganin damarsa da san ransa mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza ku zai ga suna ta ƙoƙarin su jingina masa abin da ya kubuta daga gare shi Kama idan mutum ya karanta littafinsa sai ya ga abin ƙarya ne to ya nuna ke cewa masu irin wannan abu sun yi koyi ne da kafirai mutanen jahiliya Na. Na. Ah, almasa'ilu masailu salisa wa radi wal khamisa mas'aloli na uku mm-hmm. da na hudu da na biyar da na shida da na bakwai wato 63 64 65 66 zuwa bakwai mm-hmm. ramihum ahlul haqq bi istitaj az wato jifan su mutanen gaskiya sai ga suna jifan su da sifofi ababen ya ababen zargi sifofi na zargi samihum hmm, iyahum bil fasadi fil ard sai ga suna jifan mutanen kirki da fasadi da barna a doron kasa hmm, kama fil aya kamar yadda yake cikin ayan alqur'ani hmm, wa binti qasidin al malik wa alihatihi ko ga ga suna tuhuma mutumin kirki da cewa yana kokarin ya toye tauye addinin sarki yana fada da addinin sarki yana so ya ga bayan sarki wa alihatihi da allolinsa wa tabdil din da kuma canza addini na'am asharhu sharhi min manahij ahli al-jahiliyyah kadhalik daga cikin manhajoji na mutanen jahiliya kuma hmm. annahum la yaktafuna bi shakwa ila ashab al su ba sa gamsuwa ba sa wadatuwa da kai ƙara zuwa ga masu tsarki hmm. su mutanen jahiliya idan ka fara yin wa'azi kana gaya musu gaskiya in sun ga su da hujja farko abin da za su je su gaya wa shugaba sai su gaya wa masu mulki su cinno maka masu mulki su kama ka domin a dakatar da kai daga yin da'awa to amma ba sa wadatuwa daga wannan wannan baya isa sai su kara da wani abu walin kiqam da kuma daukar mataki hmm, bal yaqifuna ahli al-iman bil muslimin fil ard kai suna karawa da siffanta ma'abuta imani da farna a doron kasa hmm. sai ai yan salafiya mabarnata ne a doron kasa hmm. idan ba a yi maganin su ba za a zauna lafiya ba wani masu sai shi ai sun ka boko haramun dole ne hukuma ta dauki mataki a kan to ire-iren waɗannan propaganda din ana yi kuma mai yin haka yana yi saboda ya ga cewa waɗannan mutane suna da wani irin ƙarfin hujja inda za a yi mu ƙara atul hujja bil hujja ne ba zai iya ba to yaya zai abinda zai yi kawai shine ya amfani da propaganda ko propaganda na bayyana tasiri propaganda ga mutanen da ba sa yin karatu kuma ya zamanto sun ɗauka malami ba zai yi karya ba nan take ake yadda sun ga kuka malamin rawanin ya dauri da kyau kuma lokacin da yake magana baya dariya to wallahi duk ƙaryen da ya sharara musu yadda suke yi wani malamin ya ga an fi shi kawai zai kawai zai cire kudin rigan kunya ne ta tafka ƙarya kawai domin ya ga cewa ba in an ce za a kawo dalili zai yi kasa to kuma ya san masu sauraron shi sun yarda da shi a cikin sauƙi zai shirya tsarerayi wanda zai zo ya yi kaza kaza da sauransu a gari a nan garin a nan nan najeriya sai fata ake cewa in ka ga ɗan izala ya mutu ka je kabarin shi ka tona ka gani za ka ya zama to jaki malamin ya ce ya rantse da allah duk ɗan izala ya mutu kuma yana komawa jaki ne har waje ake ɗan izala mugun bawa jaki banzala a nan ne ko ko sannan kuma a nan garin ya ga ce ɗan izala ya ɗauki nono ya ba mahaifiyarsa ya ce ba suna takamun ki shayar da ni ba shi na biya ke yanzu nono wajen akwai za ga malami ya ɓata rai mutumin da ya zo ya siyo nono ya ba mahaifiyarsa wannan a ce wannan wannan mutumin zai albarka ya ɓata rai sai ga kawai nan take kawai an yarda to ya riga ya fahimci tattaunawa ba zai yiwu ba amma irin waɗannan misalan zai ta shirya su yana kawowa nan take in ka gabu da ɗaya ta ce ai malam ya riga ya gaya mana dama irin ku halin ku ai wanda daga cikin gunono ba ya kawo ma mahaifiyarsa ai Allah ya kiyaye shiga izala shi nan ina fata gani to duk irin wannan gaba ɗaya propaganda yake yi tasiri amma bai cika tasiri ga ɗaliban ilimi ba shi ɗaliban ilimi zai fito wannan malamin ba shi da hujja ne na ga malam wani yana ta ana kawo mai ayoyi amma shi kullum kawai sai dai ce an yi kaza an yi kaza to wayannan an yi din a ina suka yi shi ne ilimi nan ba eh amma shi gaba gari kana gaya mai ya dauka kuma zai je ta yaɗawa yana da'awa kan wani abin da ka faɗa an gani na kama qalu li fir'aun kamar yadda ka ce wa fir'auna atadaru musa wa qaumahu li yusidu fil ard shin zaka gyala musa da mutanensa don su yi ƙasa a doron ƙasa hmm. kada sun fara ingiza fir'auna zuwa ga yaje kama annabi musa ya dakatar da shi daga wannan da'awa ba su da hujja hmm. samawul islaha ifsadan sun kira gyaran da yake annabi Musa gyara yake yi yana so ne a bauta ma Allah daina shirka amma su sun dauki wannan gyara ya zama to barna wal haqqu huwa al kuma sun dauki gaskiya shine aka san gaskiya annal iman wa tauhida islahu fil ard lalle imani da tauhidi ai gyara ne a doron kasa wa annal kufra wal ma'asi lalle kafirci da sabon Allah wal fusuqa wa zulma fasikanci da zalunci wa tughyana da dagawa mutu gona da iri ifsadu fil ard ai barna ne a doron kasa wallazi alaihi Musa wa qawmuhu islahun abinda annabi Musa da mutanensa suke kai gyara ne wallazi alaihi fir'aun wa qawmuhu ifsad shi kuma abinda fir'aun yake kai shi da mutanensa ai barna ne hmm, lakinnahum akkasu al-amra sai dai su sai suka murda al'amarin musamman hmm, mawul islaha ibsadan sai suka kira wannan gyara barna wa hada da abul kufari wannan shine dabi'u na kafirai wal mushrikina dabi'u na mushrikai wal munafiqina dabi'u na munafiqai daiman yusammuna al muslihina wa du'ata ila Allah ala basira suna kira masu kawo gyara hmm. masu kira zuwa ga Allah akan basira hmm. suna kiran su da miyagun sunaye ko za zaka sufaye suna cewa ahalus sunna ba sa son manzan Allah su kuma bai son manzan Allah wajen su kaɗe-kaɗe da raye-raye da bidiyoyi da shirka su ne ta suke aikata bidiyoyi da shirka su ne ta suka saba wa manzan Allah kan abin da ya zo da shi amma kuma su ce cewa kuma wai ahalus sunna ba su son manzo an gane wannan aiki to irin wannan yana faruwa yan shi'a ba suna kin matan manzan Allah yan shi'a suna kin sahabban manzan Allah wanda annabi ya yarda da su Allah ba ya yi da su to amma sai su gaya mana kuma ai ahalin sunna ba sa son manzan Allah mutumin da ya ba baya son matan da kuma kai kana son matan manzan Allah yana son matan shi kuma Allah yana son su amma su kuma suka ce sun ki matan manzan Allah annabi yana son sahabbai Allah yana son sahabbai sai ya zama to ƴan a sun ki sahabbai amma kuma wai sai suna cewa ahlus sunna ba sa son manzon Allah to duk irin wannan za ga 'yan bid'a sukan juya al'amari sama ya koma ƙasa abin kirki zai koma shi ne na banza na banza zai koma abin kirki A gane wannan ko hmm. eh wa yusammuna al-mu'minina al-muwahhidin suna kiran mu'minai masu kadaita Allah Alladhi ne alladhina yad'una ila tauhidillahi masu kira zuwa ga a akadaita Allah a daina shirka wa ibadatihi masu kira a bauta mu Allah shi kadai yusammunahum bil mufsidina fil ard suna kiran su masu fasaji a doron kasa hmm. wa hada da abubuwa da yawa da shi kenan an zabu Allah eh, Allah aka wannan tambaya guda ake da shi malam mutum ne yake azumin kafara nan sai ya kasance bai gama ba sai ga ramadan da shigo idan mutum yana azumin kafara bai gama ba sai ga ramadan ya zo zai ajiye ni zai ajiye wannan azumin kafara ya zama lalura sai ya azumin ramadan bayan sallah sai ya ci gaba an gane bayan sallah in karamar sallah ne bayan sallah misali in an yi sallah yau washe gari yana iya ci gaba idan kuma na idi ne bayan bayan an gama wayannan kwanakin da aka hana ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah don an gama wayannan kwanaki to insha Allah zai ci gaba da rama wannan kafara din eh Allah shi taimake mu eh na wa yadin da lokacin da tambayan wai alhamdulillah da tambaya da baki yana iya yi ina kuma baki kuma duk karatun kowa ya riga ya gane kaga yasuwa yayi ko da ma cikin cocin su ne mutum zai yi sallah kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa za ka yi samun waje wanda ba ku goma kan su san gefe waje mai kyau kai sallar sa eh, an ce judu na biyan ardu masjida wa tsagora annabi ya ce an sanya mun kasa ya zama to masallaci kuma ya zama mai tsarki har gidan su za ka yi sa da juma kai sallah eh wannan ya ba matsala na'am amma da wanda ya yana da eh yarga ya warki wannan kawon da ya aiki ne wanda zai hana a yi layar da shi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك